Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19-31-49-60 sai 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya. Haka kuma ana iya samun mu alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau laraba 6 ga watan yuni na shekarar 2018 da fata an waye gari lafiya Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Ibrahim a bamu kanun labarai. To kasar Habasha ta ce za ta miƙa ma kasar Eritrea wani yankin ƙasa da suka daɗe suna takaddama a kai. tsohon firaministan kenya raila odinga ya ce zai iya sasanta shugaban sudan ta kudu da jagoran 'yan tawaye sannan kasashe kawayen amurka da suka ci gaba da hulɗar cinikayya da iran za su fuskanci takunkumi in ji amurkar to ma da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa majalisar dokokin najeriya sun bai wa sashen mulkin wa'adi na ya ɗauki mataki akan wasu batutuwa idan ba haka ba kuwa su ɗauki mataki da kowane mataki za su ɗauka As this is primary duty of any responsible government. Bukola Saraki ya ce, a zaman da muka yi cikin sirri, mun yi ƙudurori kuma na farko cikinsu shine dole ne jami'an tsaro su gaggauta ɗaukan matakin kawo ƙarshen kashe-kashen mutane. To me 'yan Najeriya ke cewa ne game da wannan batun kuma? su yi hankali domin talaka an riga an tura shi ya kai makura. Wa'annan 'yan majalisa fa akwai fa kundin tsarin mulkin da ya ba su dama suka buya a kansa kuma kundin tsarin mulkin ya tare su. To saboda haka duk abin da suka ce za su aiwatar in ba ba an zauna an nutsu an dawo da hankali an cire hannu a hannu daga an dawo da shi zuciya ba to gaskiya za a tafka dan da na sani kuma za a ji kunya. To haka kuma idan muna da lokaci za mu kawo muku sakamakon tattaunawar da shugaba Muhammadu Buhari yi da shugabannin jami'an tsaron kasar sai karatu daga Kur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan kana sahabu Imam ya shigo da shirinsa na demokradiyya a yau amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan an yi sahurar lafiya ga labaran. Ƙasar Habasha ta ce wato ta ba da sanarwar jiya talata cewa za ta miƙa ma ƙasar Eritrea wani yankin ƙasa da suka daɗe suna takaddama a kai. Kwamitin gudanarwar gamayyar jam'iyyun da ke mulkin Habasha EPRDF a takaice ta ce za ta wato mutunta yarjejeniyar da aka cimma a Algiers wadda ta haifar da shawarar da aka yanke game da kan iyakar Habasha da Eritrea. kasashen duniya sun amince da yarjejeniyar wadda aka rattaba mu hannu a shekara ta dubu biyu kuma suna maɓangarorin biyu su ma biyu dai sun amince da sharuɗan da kwamitin shatakan iyaka na majalisar ɗinkin duniya ya gindaya to amma ƙasar habasha ta hana a kan iyakar wanda hakan ya haddasa tashin hankalin da aka kasa warwarewa da kuma fito na fito na tsawon shekaru 16 a tsakanin kasashen na gabashin wato afirka da ke makwabtaka da juna kwamitin na eprdf ya ce shawarar da ya yanke jiya talata ta biyo bayan nazarin matsalar tsakanin habasha da eritrea da kuma shawarar tabbatar da zaman lafiya ko sha'awar tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'ummomin kasashen biyu yarjejeniyar ta algiers wadda aka rattaba mu hannu a shekara ta biyu ta biyo bayan shafi lokaci mai tsawo da aka yi ana gwabzawa a tsakanin ƙasashen biyu bayan da yakin ya kawo ƙarshe kwamitin shatukan iyaka ya kwashe shekara da shekaru yana ƙoƙarin shatukan iyaka tsakanin ƙasashen biyu an yanke shawarar ce bisa ga ikirarin kowace ƙasa da kuma taswirar da aka shata tun zamanin mulkin mallaka. tsohon firaministan kenya raila odinga ya ce zai iya sasanta shugaban sudan ta kudu salva kir da jagoran 'yan tawaye rich machar odinga ya yi tayin jagorantar tattaunawa tsakanin shugaban ƙasar da tsohon mataimakinsa don kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru kusan hudu da rabi ana gwabzawa a sudan ta kudu ya kai ziyara juba cikin sirri don ganawa da shugaba kir makonni biyu da suka gabata wato kenan 'yan kwanaki bayan da bangarorin biyu suka kasa cima yarjejeniyar zaman lafiya a ababa babban birnin kasar habasha ministan yada labaran sudan ta kudu michael mukui ya faɗa yayin ziyarar cewa odinga ya bayyana cewa yana so kir da maciyar su sasanta kamar yadda shi da shugaban kenya uhuru kenyatta suka sasanta bayan bambance-bambancensu na baya jaridar the east african ta yi ruwaito cewa ana kyautata zaton odinga zai tafi afirka ta kudu a wannan makon don iya gana da macar mai magana da yawun 'yan tawayen ya ce jami'an gwamnatin afirka ta kudu sun yi ɗaurin ta lalama macar bisa umarnin gwamnatin kiyar to amma jami'an gwamnatin sun musanta zargen to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Ƙasashe ƙawayen Amurka za su fuskanci haɗarin gaske muddin suka ci gaba da yin hulɗar cinikayya da Iran a kuma abinda za su fuskanta kan shafi wato takunkumi daga Amurka. Ma'aikatar Kudin Amurka ta yi gargaɗi jiya talata cewa har yanzu Iran na amfani da wasu kamfanoni don ɓadda sawu. Kuma bayan da ta rattaba hannu kan yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta biyar. jami'an gwamnatin amurka sun ce suna kyautata zaton iran za ta ci gaba da yin hakan a watan jiya shugaba donald trump ya ba da sanarwar cewa amurka za ta janye daga yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta biyar, wadda aka cimma tsakanin manyan kasashen duniya da iran yana mai kiranta yarjejeniyar da kan amfani bangare guda kawai wadda bai ma a ce an taɓa yin irinta ba ya kuma umarci dukkanin hukumomin amurka da su kakaba takunkumi kan iran to amma kasashen turai na jan kafa wajen yin watsi da yarjejeniyar muddin dai iran ta ci gaba da mutunta ka'idojinta a yayin hidimomin zagayowar ranar kare muhalli ta duniya jiya talata majalisar ɗinkin duniya ta bayyana tarkacen robobi a zaman ɗaya daga cikin abubuwa masu matuƙar haɗari ga muhalli a duniya a rahoto mai taken robobin amfani a yar hanyar daidaita al'amarin majalisar ta ce yayin da aka samu ci gaba sanadiyar ƙa'idojin da gwamnatoci suka kafa kan amfani da tarkacen roba har yanzu ana fama da wasu matsaloli da suka jibanci robobin kuma akwai buƙatar gaggauta ɗaukar ƙarin matakai duniyarmu na mamaye da tarkacen robobi masu haɗari a cewar sakatare jar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a wani jawabinsa ya ƙara da cewa burbushin tarkacen robobi da ke cikin teku sun fi taurarin da ke sararin su yawa tun daga tsibirin da ke can lungu zuwa yankin arctic babu inda abin bai shafa ba muddin hakan ya ci gaba zuwa shekara ta 2050 sai tarkacen robobi sun fi kifi yawa cikin teku a cewar sa. Rahoton ya kuma lura da cewa bisa kiyasi bayan wato kayan robobi kimanin tiriliyan biyar ake amfani da su a duniya a kowace shekara. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu fara da rahoton da ke cewa 'yan majalisun dokokin nan guda biyu na Najeriya sun bai wa bangaren mulkin wa'adin wani lokaci na ya aiwatar da wasu kudurori goma sha biyu da suka zayyana ko kuma ya karo da ko kuma su ɗauki matakin da suke jin ya dace. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A wani yunkuri da ba a taɓa yi ba, Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da wasu ƙudurori goma sha biyu waɗanda suka ce dole shugaba Muhammadu Buhari ya aiwatar da su cikin ƙanƙanin lokaci ko kuma su ɗauki mataki a kansa. Shugaban Majalisar Dattawa Abubakar Bukola Saraki shine ya karanta ƙudurorin bayan majalisun biyu sun yi wani zama na bazata cikin sirri da ya kwashi sa'o'i biyu da rabi. Waɗannan su ne ƙudurorin kamar yadda shugaban Majalisar Dattawa Bukola Saraki ya karanta mana. In resolved as follows. The security agencies must be given the marching orders to curtail the sustained killings of Nigerians across the country and protect the life and properties of Nigerians, as this is the primary duty of any responsible government. Bukola Saraki ya ce, a zaman da muka yi cikin sirri, Mun yi ƙudurori kuma na farko cikinsu shine dole ne jami'an tsaro su gaggauta ɗaukan matakin kawo ƙarshen kashe-kashen mutane sannan su kare ƙaddarorin 'yan ƙasa domin wannan shine muhimmin ayyukan mahukunta. Abin da ya fi ɗaukan hankali a cikin waɗannan ƙudurorin shine majalisun biyu sun ce suna goyon bayan shugabancin Bukola Saraki. Sannan kuma sun ce ba sa goyon bayan shugabancin Sufeto janar na 'yan sanda Ibrahim Idris. Muhimman batutuwa biyu da suka buɗe sabon babi a salon siyasar ƙasar su ne cewa majalisar za ta fara tuntuɓar majalisar ɗinkin duniya domin ta gaggauta nemo hanyar ceto demokradiyyar ƙasar da suke ganin tana tangal-tangal a ƙarƙashin mulkin Buhari. Sannan daga bisani su haɗa kai da ƙungiyoyi masu zaman kansu na duniya da ke rajin kare demokradiyya a duk inda ake mulki irinta. Honorable Muhammad jika zaure, ɗan majalisar wakilai ne da aka yi zaman tare da shi. Amma a babban abun ne ta mun da hankali. shine bayan an gama resolution na ƙarshe sai aka ce idan har ɓangaren zartarwa ba su yi wani abu akan wannan abubuwa guda goma sha biyu ba to za mu yi amfani da ƙarfin majalisa ta kowane fanni mai maganin ɓangaren executive to na ne ban yadda ba to ta yaya za ku yi maganin ɓangaren zartaswa? ba wani hanya da za a iya cewa za a yi maganin bangaren zartarwa ya dai a ce a cire shugaban ƙasa. tunda ita ce babbar power da muke da ita kuma ita aka yi magana ba a fito ba ne a fili an warware abin don a ce idan shugaban kasa bai wannan abubuwa da muka ce ba za mu cire shi wannan ne kawai ba a faɗa ba amma honorable abdullahi balarabe salame a dukkanin abubuwa da aka ƙudurta sun taso daga wasu 'yan kalilan ne waɗanda ba sa jin daɗin ayyukan da shugaba buhari ke yi a ƙasar wasu mutane su kawai kansu suka yi sani idan suka ga ruwa sun taso za su ci su ke san an ce in mutum zai fada rijiya ko bakin ko hannun takobi aka bashi yana rikawa wannan wani guguwa ce ta taso domin wani wasu ayyuka da wasu kai can baya suka taso wannan ayyukan nasu za su ci su don haka ba sai amfani da matsayin da suke da su domin su tara mutane domin a zo a taya su kuwa amma wannan duka a yana ganin shi shugaba buhari mutum na mai natsuwa wannan yaya kura an ka ce yaya ba ta kashin dan kura Abin jira a gani shine tasirin da ƙudurorin nan goma sha biyu za su yi kafin lokacin zaben shekara dubu biyu da goma sha tara. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a kan wannan batu ne Nasiru Adamu Likaya ya jiwo muna ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya. sunana injiniya ahmad zakari guroje coordinator president muhammadu buhari wato bso coordinator na taraba state wannan abin mamaki ne kwarai da gaske ko da yake ba za mu yi mamaki ba kasancewa shi shugaban kasa ya riga ya lashe takobi duk mutumin da ya saci kudin kasan nan dole ne a kama shi dole ya dawo da kuɗin nan saboda haka wayannan mutanen da suke korufin maganan sike shugaban kasa ba za su ci nasara ba yanzu 'yan najeriya mun riga mun waye a ce sun ɗauko wani maganan sike shugaban kasa to su yi hankali saboda talakawan nan sun riga sun kai makura su yi hankali domin talaka an riga an tura shi ya kai makura. Sunana Sani Tahir dan jarida mazaunin Abuja. Wa'annan yan majalisa fa akwai fa kundin tsarin mulkin da ya ba su dama suka buya a kansa kuma kundin tsarin mulkin ya tare su. To saboda haka duk abin da suka ce za su aiwatar in ba ba an zauna an nutsu an dawo da hankali an cire hannu a hannu daga an dawo da shi zuciya ba to gaskiya za a tafka dan da sani kuma za a ji kunya. Don abin da ake tsammanin ba zai yi ba zai yi. Kai da kake waje kake kallo kake ga ba zai yi ba ina tabbatar maka ya yi domin kundin tsarin mulki ne kuma da shi suke amfani. ga yadda tsohon dan majalisar wakilai barista Ibrahim Bello ya ba da ra'ayinsa a ce. a hali yanzu wannan gwamnati namu na APC mai canji kowa ga da jama'a yanzu kowa ke faɗin albarkacin bakinsa na farko koyo targaɗe kai zai wuya ka iya a rana ɗaya kuma mu 'yan najeriya tun daga 1999 zuwa yanzu ɗan najeriya bai san wahala ɗan najeriya bai san yunwa ɗan najeriya na san sha yanzu ne magani yanzu to kuma in aka ce an yi barna gyara dama akwai wahala ba taɓa samun ɗan najeriya wanda a ce da musulmai da kirista da hausa fulani da iyamai da yarba da duk wani jinsi ma wanda suka ce sai da mutum ɗaya kamar wanda suka da muhammadu buhari To a Nasiru, shugaba Muhammadu Buhari ya bai wa shugabannin hukumomin tsaron kasar umarni da su inganta matakan tsaron kasar idan ba haka bako ya ɗauki mataki a kansu. Ga dai abin ministan tsaro janar Mansur Dan Ali mai ritaya ya shaidawa Umar Faruk Musa a lokacin da suka tattauna. kamar da ka sani yanzu a halin da muke ciki kamar su shugabannin rundunonin sojoji da sauran security agency da irin su civil defense su sss da sauransu suna taro ko kuma suna wani gangami na mutum dubu gefen taraba da benue to haka yana cikin abubuwan da aka tattauna cewa kuma nan da dan lokaci nan cikin sati biyu irin wannan a sakin shi a zo a yi a zamfara da hanyar wajen birnin gwari. Shin shugaba Muhammadu Buhari ya nuna kamar rashin gamsuwarsa da cewar matsalolin tsaron kara taɓarɓara suke yi ba wai nasarori ake samu ba. Kasan lokaci ne na kusan zaɓe Ko kowane lokaci irin waɗannan abubuwan su kan ƙaru ba wai an ce wai ba a yi ba ne ana yi amma in ka duduba akwai harkar siyasa da sauransu wanda suke suke ƙara zangoma aiki. Kamar akwai wani bayani da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wanda ko zai kara sa ku himmatu wurin gudanar da aikin samar da tsaro. Eh, ya ƙara ƙaimi ga su jami'an tsaron kuma ya kara abin nan ba su umarni na cewa dole dole waɗannan abubuwa cikin dan lokaci a nemi a samu kawo ƙarshen su. Kuma shine nake gaya ma cewa cikin shi ne ba da sati dole a shigo ga abin da za a yi a wajen gefen zamfara da binnan gwanin. nan na cikin ɗan lokaci. Ana farin idan sati biyu bai ga wani canji watakila ya ɗauki matakin ladabtar da jami'an da ke da alhakin rashin kawo ci gaban da yake fatar gani a zahiri. Ba na ce mashi albasa da amma dai gaskiya ya yi nuna rashin Eh, jin daɗin shiga abubuwan da suke faruwa eh, irin wuraren can zamfara da sauran, da kuma sauran wurare na cikin ƙasa so an ja kunna kowa an ce kowa da ya kama aikin shi. wai ka diki kidin mutuwa mai ban wasu sai soja To yanzu kuma ga karatun Kur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan. Sunana Zulayya Usaini, shekaru na goma sha uku a ƙasar Kamaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الله العظيم يا زكما كاشر من demokradiyya a yau. Cikin shirin sama da wata biyu ba rasuwar Sanata Ali Wakil Majalisa ba ta sanar da hukumar zaɓe ba, to kome dalili abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Majalisar Dattijan Najeriya ta rasa ‘ya'yanta biyu, ita ma Majalisar Wakilai ta rasa wakili ɗaya tsakanin watan Maris da kuma Afrilun bana. Amma har yanzu majalisun ba su sanarwa hukumar zaɓe balle a shirya wa cike gurabun ba, Sabanin lokaci da ya ɗauki Majalisar Dattijan ta sanar da hukumar zaɓen da wani sanata daga kudancin ƙasar ya rasu a bara. Ga shimfidar da Nasiru Adamu ya haɗa mana kan wannan batu. A hukumance hukumar zaben Najeriya ta ce majalisar dokokin Najeriya ba ta rubuta mata takarda don bayyana mata rasuwar sanata Ali Wakili ranar goma sha bakwai ga watan Maris ba. Haka nan ba a sanar da ita rasuwar sanata Bukar Mustapha ranar hudu ga watan Afrilu da kuma rasuwar mataimakin shugaban masu rinjaya na majalisar wakilai Umar Jibrin ranar talatin ga Maris ba. Shin sanar da hukumar kan lokaci ne na samun rashi ko gurbi kan sanya mai gurbi a takaddarin lokaci kamar yadda sanata Ishaka Adeleke daga Oshin ya rasu ranar ashirin da uku ga Afrilun bara aka yi zaben cike gurbi dan uwansa Ademola Adeleke lashe zaben ranar tara ga watan Yuli na barar, matsayar hukumar zaɓe dai kamar yadda kakakinta Aliyu Bello ya bayyana ba a samu wani gurbi a majalisa ba, da haka ba wani shirin zaɓe yanzu a ƙasa. Eh, a babu ai doka ce ta yi, sai shugabancin wannan majalisar ta turo takarda a hukumar zaɓe tana shaida a hukumar zaɓe cewa wannan kujera ta samu sakamakon rasuwar wanda yake kai. Daga ran da aka karbi wannan takarda a hukumar zaɓe ne ake sanin cewa akwai wannan gurbi kuma hukumar zaɓe za ta sa ranar da za a yi wannan zaɓe. Ita hukumar zaɓe tana zaman jiran takarda daga majalisar tarayya tarayya cewar ga waɗannan gurabe guda biyu sun samu sai a buƙaci ita hukumar zaɓe ta gudanar da zaɓe. Tunda ba labari shi shikenan ita hukumar zaɓe yanzu a takardunta su waɗannan marigaya su ne masu wakiltar waɗannan yankuna. Eh kwarai a hukumance a doka haka yake. Yunkurin samun shugaban kwamitin labaru na majalisar dattawa Aliyu Sabi ko na kwamitin zaɓe na Zib Gamawa ya ci tura. Da haka na tuntuɓi ɗan majalisar wakilai Dakar Jiya wanda ya taɓa rike shugabancin kwamitin zaɓe Musa Sarkin Adar don samun hasken abin da ya kawo jinkirin. tsawon wata biyar ana harka baje to a wannan lokacin ne a rasa wannan sanata guda biyu da kuma darasa taruwa guda daya na jin wannan shi ne ya rike ya ɗauke hankalin su su a tabannin majalisun abu na biyu ba mamaki da zaman toho can jihohin da wannan aka mutanen da da kilan shawa da ake da ita tsakanin shugabannin jam'iyyoyi na wannan wuraren kilan sun nemi da kada su saurin ba da ya samu. Yanzu dai za a jira a ranar da majalisar za ta sanar da hukumar zaɓe inda tuni musamman a Bauchi aka fara kamfen na neman cike gurbin. Cikin waɗanda na ga hotunan su akwai tsohon gwamna Isa Yuguda, tsohon shugaban rediyon Najeriya Ladan Salihu da marubuci Dr. Aliyu Tilde da sauransu. Na tambayi lauya Modibo Bakari tanadi da tsarin mulkin Najeriya ya yi kan batun cike gurbi. A sashi na saba'in da shida na wannan tsarin mulki idan gurbi ya kasance to kuma gurabe suna kasancewa akwai dalilai da suke sa gurbi ya kasance kamar gujin guda goma sha biyu haka wanda dukansu in ba kiranye ba shine kadai hukumar zaɓe ita yi wannan ta kawo gurbin take sanarwa majalisa amma duk guraben da za su faru majalisa ce take sanarwa hukumar zaɓe a gargashin wannan sacin ko da ke tsarin mulkin najeriya bai yi tanadin yadda za a sanarwa majalisar ko lokacin da ya kamata majalisar ta sanarwa hukumar zabe ba a cikin kwana talatin idan hukumar zabe ta samu wannan sanarwa cewa ga gurbi ya kasance a majalisa to a ko da ta jiha ce ko ta tarayya to a cikin a karancin kwanaki kwana talatin zuwa kuma ah, kamar wata uku shine kwana casa'in kenan hmm. dole a gudanar da sabon zaɓe a cike wannan gurbin. Me yasa kake gani majalisar dattijai har yanzu bata ayyana waɗannan kujeru bata sanar da hukumar zabe cewa akwai gurabu da ya kamata a cike ba musamman misali a Bauchi inda Ali Wakili ya rasu kusan yanzu sama da wata biyu. To in ba dai muna kyautata zato sun sanar ba hukumar zaɓe kuma wanda yana da wuya a gaya ma hukumar zaɓe bata ci gaba ta je ta yi zaɓe domin ita aikinta ne duk inda gurbi ya kasance ta cike wannan gurbin ba su da wani aiki fiye da ah, tsare-tsaren zaɓe to idan ba a gaya mata ba to lalle majalisar tarayya ko ma wace majalisa ce ko ta jiha ku ta keta tsarin mulkin najeriya kuma rantsuwa da aka yi na rige ofis shi ma ɗaya daga cikin rantsuwa ne na ɗaukaka tsarin mulkin najeriya da kuma ɗabbaga shi yadda aka yi tanadin komi a cikinsa haka wannan a keta tsarin mulkin najeriya ne kuma babban ketawa ne don haka dole ne a waɗanda abu ya shafa su ɗauki matakin gaggawa a tilasta majalisa a tsarin mulkin najeriya a matsayinka na ɗan najeriya me zai sa kujera da ta zamanto eh, akwai bukatar cike ta majalisar dattijai ta sanarwa hukumar zaɓe haka aka yi zaɓe aka cike wannan gurbi amma a jihar bauchi yau an ta samma wata biyu ba a cike wannan gurbi ba ga katsina nan ma ba a sanar da hukumar zaɓe ba me yasa majalisa ta take jan kafa kan wannan ba za a rasa samun abun da ake kira wato intrigues ko ko kuma interest wato akwai waɗansu ah, abubuwa da yawa da suke tafiya na waɗansu wato za a ɗauka akwai interest da yawa a ciki wanda wasu daga cikinsu ko majalisar gabaki ɗayanta ko shugabancin majalisar ko kuma waɗanda musamman senatoci da suke daga wa'annan ɓangarorin suna da wato wata dabara da suka bulla suke so sai an cimma wannan burin su ba su damu da kallon wato interest na wakilci da aka takaita ma jihar su ba. To bari ina mafita. Dole ne su ɗauki matakai guda biyu. Na ɗaya a ɗauki matakin gaggawa a shigar da ƙara a kotu kuma ya zama kotu ma na tarayya kamar federal high court kenan. A nemi abin odar da ake kira order of mandamus wato umurni na tilasta hukumar wannan majalisa bi tsarin mulkin najeriya ta ayyanar da waɗannan ta tura ma hukumar zaɓe wannan ba wani abu mai wuya mai wuyan samu bane a gaban kotu in an shigar da ƙara shi baya kamar neman shaidu da yawa baya neman jikaka dawo irin wanda muka saba ganin wasu shari'u suke daukawa a najeriya don haka idan aka shigar kuma wanda za su shigar duk karya zamana zama na ɗaiɗaikun mutane domin za a je kuma a ƙalubalanci wannan a ce mutum ba wanda ya shigar da mutum a ƙarar bai da abin da ake da local standing amma jam'iyyar siyasa ko kuma masu takara wanda suke bukatan tsayawa zaɓe sai su yanka fom ɗinsu ko kuma su nuna su rubuta su ce suna da interest su ne masu wanda suke neman tsayawa to su suna da ko kuma jami'un wato wanda suke rike da mukamai madafun iko kamar gwamna ko shugabannin ƙananan hukumomi na wannan wurin wanda suke wakiltar jama'a su ma ko mambobi na house of assembly wato garamar hukuma majalisar ah, dokoki ta jiha da waɗanda suke ko kuma shugabannin al'umma suna da yanci su kawo ƙara ko da mutum ɗaya ne ya wakilce su akan madadinsu da kuma ah, madadin waɗannan mazaɓa inda aka samu wannan gurbi su tilasta ma ah, abin idan kotu suka ba da umarni to kaga ya zama dole ne a bi umarnin kotu barista kana ganin rena rena arewacin najeriya watakila yana daga cikin dalilai saboda an san yan kudu ba za su amince a yi musu haka ba eh to ai ka san dama kowa ya san wannan waɗanda suke madafun iko suke kokaman gwamnati waɗanda suke daga kudu in ka auna da waɗanda suke daga arewa a gwamnati yadda suke ƙoƙarin taimakon jihohinsu da su ko da ta harkokin samun wada tallafi na gwamnati da ayyuka da kungiloli da constituency projects na allowances da sauransu da kuma taimaka ma mutane wuraren su ba da scholarship da kuma taimakon talakawa ai ka san yan kudu ba su haɗu ba da yan arewa ba yan arewa ka ai kowa ya samu kansa ne kuma duk abin da ya samu mutum shi kadai ne ai muka dama arewa ka Allah ya kiyaye kawai ya gyara mana al'amari amma mutane mu na arewa kuma akwai wanda yake da kishi mutane suke da kishin wuraren su ai ba su da yawa a cikin gwamnati ma da can dai an yi amma yanzu ai in ka auna ai ba ba su da yawa kuma shan shan yan kudu kuma talakawan wurin in ka duba ai suna wato da very sensitive wato sun san su ko dalilin ilimi ne ko dalilin haɗin kai ne ko dalilin wani iri amma tarbiyyarsu da ka'idansu ba na maula bane ai. Masu aro da wannan fashin bakin Allah kawo mu karshen shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamar na madadin nasara da maili kaya da lauya modibbo bakari da kuma kibahiro dodo ne da solomon abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to mu zama lafiya amma yanzu nan agogo ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti 28 mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan a takaice. To a takaice kasar Habasha ta ce za ta miƙa ma kasar Eritrea wani yankin ƙasa da suka daɗe suna takaddama a kai. Tsohon Firaministan Kenya Raila Odinga ya ce zai iya sasanta shugaban Sudan ta kudu da jagoran 'yan tawaye. Ƙasashe ƙawayen Amurka da suka ci gaba da hulɗar kasuwanci da Iran za su fuskanci takunkumi, in ji Amurkar. a yayin hidimomin zagayowar ranar kare muhalli ta duniya jiya talata majalisar ɗinkin duniya ta bayyana tarkacen robobi a zaman ɗaya daga cikin abubuwa masu matuƙar haɗari ga muhalli to ma'adala da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ibrahim kalmasi garba da taimaka mu gabatar da shirin sai Hiro Jiyoto ne da ya bada umarni da injiniyan mu jim cook ni ladan ibrahim ya wuce cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin